Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da In ƙasa ta saka hannu a kan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne a kan ta aiki. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko ga watan yuli shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan rantsar da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohi a Najeriya inda hankali ya karkata yanzu shine raba mukamai da suke galibi na ɗorawa ba zaɓe ba. abin da ya sa mata yin gangami na neman a cika alkawalin ba su kashi 35 cikin ɗari na guraben. Bisa ga dukan alamu kuma haƙan matar ta fara cimma ruwa ganin kamun ludayin waɗansu gwamnoni kawo yanzu. Domin ƙara buga ƙusa kan wannan batu shirin domin iyali ya gayyato masu ruwa da tsaki Hajiya Hauwa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya sai dai haƙarta bata cimma ruwa ba. A tattaunawarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, Hajiya Hawa ta fara da bayyana tasirin wannan yarjejeniya ta damawa da mata a harkokin mulki da ake kira affirmative action. Abin da ake so shine duk kasashen da suke karkashi suke membership a cikin majalisar ɗinkin duniya ya kamata su saka hannu. To in ƙasa ta saka hannu a kan doka abin da ake nufi dokan nan wajibi ne kan ta aiki. to mu ma kanmu abin yakan ba mu mamaki sau da yawa sai kaga ƙasashe sun sa hannu amma a aikace sai muke ganin kamar sa hannun nan kawai dai dan in zama dan abiya rima ne a shari kiɗa a ce ni ma na shiga yayin ko an shata tun da yayi ake a sa hannu ni ma a ce ai memba ne na majalisar ɗinkin duniya kar a banna a baya memba ce ta yarjejeniya ta yawa to sau da yawa mu mun fahimci cewa wannan dalili ne yake sa su su sa hannu amma ba wai dalilin don suna so su yi implementin su aikata bil haƙƙi da gaskiya ba ai akwai ƙasashen da muka ga sun biyi bil haƙƙi da gaskiya ɗin 35% to amma mu namu aikatawar daga saman da kuma Najeriya har ƙasa ban ga inda ta shiga ba shi isa duk inda ka za ka matsa mun magana za mu koma mu ce karatun da karatun daban Gasu, dokokin gasa a ajiye masu kyau aikin kuma ya yi hannun riga ba zan ce maka ya sha bambam ba saboda la'alla wata ran za a amma ya yi hannun riga yadda yawwa a yadda ake tafiya yanzu kullum nakan ce dai tafiya in ta kama ta kwana dubu in aka fara ta yau an fara amma ai dai ba za a ce baka fara ba wata ran zaka je. kamar magana karin magana Bahaushe ne da yake cewa mai hawa sama ya taka takarda to kaga ai yayi making wani effort kenan to mu ma mun tashi mun yi kuma ni na yadda cewa wannan wani lokaci ne da Allah ya kawo shi mata za su fito su yaƙa don yancinsu da Allah ya halice su akai kai kuma don yancinsu da kundin tsarin mulkin ƙasarsu ya ba su da kuma wasu taimakoke ne dokoki ba ma ga shi sun ƙin shi a gadin domin ga shi an tsayar musu da mutane irin su hawa el yakub ba su fito sun abin nan ba sun karɓi watakila abin da kuke faɗa watakila na goro karka ce mun ba su fito sun ɗauka ba ai mu ko yanzu ko a nan aka tsaya maza sun san ba bacci ko a nan aka tsaya kuma abin da zan ce maka inda za ka san mun yi tasiri ko mutum ya yadda min tasiri ko kai da min tasiri ina san mun tasiri tunda jami'in ma manya-manya da suke a dawar junansa a najeriya wanda su aka fi sani sun fara kawo mata takardun zawarci kaga akwai magana kenan a cikin nan um, mu kuma ba za mu tafi mu biyar mu mashakiɗa ba kullum ita ce magana ka tafi da 'yancinka inda ka san in an mintsini na zan ce a'a bar sa ko wani abu da ma ku kan ku mata din nan fa ake tuhumar ku da shi a'a ai tuhuma ko ta ce take tuhuma kuma sai mun laifi to ake zargin ku da su abinda nake cewa shine kalilan daga cikin mata din da suka samu dama ko suka yi majalisa ko suka yi kwamishina ko suka yi minista mm. ana tuhuma ko zargin su da cewa ba su taɓa wa 'yan uwansu mata rawar da ta kamata ba misali wannan zancen ku ne ko maza ku kuke faɗi amma sun yi abin da suka yi mu mun yi tarurruka da su kuma mun zauna mun yi taro musamman na mu yi bitar mata 'yan uwanmu da suka riƙe madafin iko kuma mun yi taro taron da muka yi ina jin nuwamba ne wata shekara mun zauna mun fitar da duk ayyukan da muka san sun yi da wanda aka bayyana da wanda ba a bayyana ba duk mun sani kuma me yasa me yasa ba su taimaka muku kuma sun ƙara buɗe kofar nan kun shiga ba da aka rufe a'a to su su nawa ne da za su buɗe kofa kofa ce maza goma sun danne ta wata mace ɗaya ce a gefe ta ina za ta iya buɗe ta amma babban taimakon da suka yi mana duk wannan gwagwarmayar tafiyar da muke duk taron da muke sun zo sun gaya mana matsatsalinmu sun gaya mana abin da suke mana hango hange sun gaya mana tuntuɓin da za mu ci gaba duk matsantsalin da suke kan titi da yadda suka hau suka tsallake suka kai ta da kyar duk babu wanda ba mu sani ba. Ajiya Hauwa Yakub yanzu kamar yadda na faɗa a baya Eh, gwamnatoci za su kafa eh, wato za a kafa gwamnatoci eh, karam wato don tinkara wannan wato wa'adi na mulki daga nan zuwa shekara ta 2023 zancen nan na ba mata dama ya kunshi da kuke cewa elective da appointive positions wato eh, mukamai waɗanda ake zaɓar mutum da kuma wanda ake naɗa shi wanda muke magana yanzu na zaɓe ne kuma ya riga ya shuɗe wanda aka sa a gaba yanzu shine na naɗawa wai ya ci gani ya kamata gwamnati a najeriya daga tarayya zuwa matakan jihohi sun da yanzu gwamnoni ne da shugaban kasa za su naɗa waɗannan mukamai ya ya kamata wato su ɓullo lamarin la'akari da cewa an samu koma baya a wancan janibi na maganar wato a ba mata dama a gaɓe su eh to kamar yadda kai bayani tun daga farko cewa akwai wato gurabe wanda yake na naɗi ne ko in ce zaɓe wanda mu kama a jihar kano muna da sanatoci guda uku haka ne babu ko ɗaya mace wanda dama tarihi ya nuna ɗin babu na biyu muna da kusan arewa gabaki daya eh to a iya cewa Najeriya gabaki daya na maganar muna da sanata 109 har yanzu ba a samu ko goma ba ai ba a fara ba ita yar uwata ta ce an fara sanatoci hmm. ai magana ce ta idan ka ce kashi talatin ko talatin da biyar kana magana ya kamata a samu sanata talatin da biyar a cikin wannan gurin wanda suke mata ne to ba a samu ko goma ba saboda haka magana dai da take ita zan jaddada yawan guri yawan mata a guri shi zai kawo tasirin har su jawo wa'yansu matan ciki magana ce ta idan ka yanzu ka ce ka tafi majalisa sai akwai kaso kaza wanda suka yadda da wata tsari na doka tukunna za a iya haihuwa a samu wannan dokar to ana da mace ɗaya ko biyu ko uku ta yaya za su samu kasan da za su jawo mata cikin wannan al'amarin babu saboda haka kullum mace a minority take na ɗaya kenan na biyu idan ka duba wato tun daga farko na yi magana rashin fahimtar ne demokaradiyya a lokacin da aka fita fagen fama wato na neman gurabe kamar wannan ɗin fati tana da tasiri wato jam'iyya tana da tasiri amma a lokacin da kuma Allah ya baka shugabanci to ka saka wata hula da wani logo din fatin ka, ko kuma babban riga da logo din fatin ka kuma bai tashi ba duk wani wanda yake cikin wata jam'iyya naka ne kuma adalci ɗaya za ka yi masa da shi wanda ya fito daga wata jam'iyyar da kuma wanda bai fito daga jam'iyyar ka ba to kaga a inda ake sakan layi kenan a cikin Najeriya saboda ni na gani eyewitness ce ga wanda aka zaɓa na shugaba kuma amma bayan zaɓe bayan an kana kan kujerar nan kuma kana saka kuma babbar riga da zancen jam'iyyarka kaga ka nuna wa mutane kai shugaban jam'iyyarka ne kai ba za ka tafi da kowa ba kaga zancen ya tafi da mace ko namiji ma bai tashi ba shi da ɗan fatinsa zai tafi na ɗaya kenan na biyu a harsashe a cikin najeriya yanzu na yi karatu a cikin eh, jarida wanda take ta yanar gizo-gizo na cewa akwai batun cewa mata ba wai zancen mata ba na ɗan da za a yi a tarayya za a zaɓi 'yan jam'iyya mai ciki to sai na yi wa kaina tambaya ina ƙuri'inmu da muka jefa aka samu aka ci wannan kujerar sun tashi basu da tasiri kenan. Na kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Kuma masu saurare kuna iya ba da gudunmawa ga shirin. Tambayar ita ce yana yiwuwa a cika alkawalin ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na madafun shugabanci a Najeriya? Sai a nufi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke taɓowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. con